الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد الأنقوى وإن سكي سورا رمى لكم كلم عليه وإن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا a bakwai ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da daidai da 28 ga watan bakwai shekara 2020 karkashin wannan mu'assasa mai albarka a sahabatul kiram inda muke gabatar da darasi cikin littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatul tijaniya na babban malami ta dinin hilali Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama wannan ita ce halka ta 187 idan ba na manta ba a mun so mu fara kawo muku darasi kamar yadda muka alkawari cikin muzakkira ta ta'azimin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato da kuma son manzon Allah din to wasu uzurruka bayan da na gama wancan program din sai suka gitta amma insha Allahu in dai ba adaba ne yake da problem gobe za mu yi kokari insha Allah mu ga mun fara da wuri in Allah ya da ban sani ba na so in yi magana da malam Usman kaman na manta ba mu yi magana da shi ba Allah ya sa ya dora PDF din kamar mun taba dora shi a kan fish din mu amma yana bukatar a dawo da shi sama don waɗanda suke so su samu su fitar da ita wannan wato wannan littafi na mahabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ta'azimuhu ko wa ta'azimuhu ba shi da yawa shafi ɗaya ne a wannan akwai abu na farko da nake so in dan yi tambayi zuwa gare shi zuwa ga ɗan uwanmu 'yan tijjaniya a wasu na maganin cewa kamar na ɗauko littafin tijjaniya ina sawa kuma ni ba ɗan tijjaniya ba ne ni ba littafin tijjaniya nake karantawa wannan littafi da nake karantawa littafin taƙiyuddin hilali ne shi a matsayinsa na wanda ya ɗariƙa ya batta kamar yadda duk mun yi wani dalili ne daga cikin dalilai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa maka batta to maganganun da yake kawo yake cewa akwai a cikin jawahirin ma'ani da rimahu to su ya kamata su duba su gani shin maganan nan da ya faɗa ya ce akwai da reference da komai akwai in ya tabbata akwai to abinda muke karantawa mun karanta ba magani gane zan in babu sai su ce ƙarya ne babu maganan a jawahirin ma'ani in akwai sai ce eh akwai amma ba mu gane abin da ake nufi ba abin da ake nufi in sun fito sun wa mutane bayani yana da wajahi da fuska mai kyau Har shi kenan an riga an huta ba matsala ba ce da za a yi ta rikici da rigima da kuma ta da kura a kanta a ajiyar mun fara kawo falallan ita ɗariƙar tijjaniya wanda kuma dukka malam ya kawo a cikin safa na arba'in da hudu a cikin juzu'i na biyu a cikin rimahu kaga yadda komawa za su duba shi wannan falalar da aka faɗa akwai ta a rimahu falala ta farko da aka faɗa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amince ga shehu tijjani cewa duk wanda ke ɗariƙar tijjaniya zai mutu akan imani da musulunci falala ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala zai sauƙaƙa musu maye na mutuwa lokacin mutuwa. Falala ta uku ba za su gani a cikin kabarinsu ba sai abin da zai faranta musu rai. Falala ta hudu shine Allah subhanahu wa ta'ala zai amintar da su daga dukkan kowane irin nau'in azaba da tsoro, sannan da kuma kowane irin sharrance-sharrance daga mutuwa har zuwa matabbatar mutum ita ce aljanna. Falala ta biyar shine Allah subhanahu Ta'ala zai gafarta musu jizzina bansu abin da ya gabata da abin da ya jinkiri falala ta shida Allah subhanahu Ta'ala zai biya duk wani wanda yake ɗarikar tijjaniya abin da wasu ke bin sa na haƙoƙi da abin da ya zalunta daga taskarsa ba daga aikinsa mai kyau ba. Falala ta bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ba zai musu hisabi ba ba zai musu munakasha tattaunawa ba ba za a tambaye su ba akan aiki mai kyau ko mara kyau sannan falala ta takwas Allah subhanahu wa ta'ala zai zaunar da su a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala to falala ta tara a nan muka tsaya cewa an yi Allah Allah zai tsallakar da su على الصراط أكن الصراط أسرع من طرفة عين ما في قدقى والإتا والإلو على كواهير الملائكة أكن بايا ملائكة وأن إنتسي فلا لا تتاع وأن منا بقاتل إن أواسا كامل دليل على القرآن للسنة tunda kuma kun ce ahalin sunnati ne wal jama'a to ba a yin ahalin sunna dole sai da Ƙur'ani da hadisi wajen abin da kake kokarin ka tabbatar na addini sannan kuma wannan falalan fa an ce an haɗu da annabi ne da shehu tijjani ba wai fa annabi barin ya faɗa a shekara ashirin da uku kafin ya bar duniya ko a'a haɗuwa aka yi annabi ya faɗa wa shehu tijjani ya ƙasa tallama nama falala ta ta goma al'ashiratu an yi siyahum Allah ta'ala Allah zai shayar da su min haudihi daga tafkinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawmal qiyama ranar alqiyama wancan siraɗi da suka yi magana cewa Allah zai tsallakar da su siraɗi Allah abin da ya faɗa a ƙur'ani ya ce ne wa in minkum illa wari muhafa sai ce kana ala rabbika hatman maqdiya sai ce summa nunajjil ladina taqaw inda suna so su fassara mana takawar shine riko da ɗarikar tijjaniya dan shi Allah abin da ya faɗa kenan a ƙur'ani ya ya ce babu wani daga cikin mutanen duniya sai ya zo ya kan saraɗin da aka gitta a jahannama kuma Allah ya ce kana ala rabbika hatman maqdiya wannan wajibi ne akan Allah sai ya zartar da haka daga baya sai Allah ya ce summa nunajjil ladina taqaw sannan sai mu tsiratar da masu tsoron Allah yanzu fassarar tsoron Allah shine riko da ɗarika tijjaniya wa nazaru zalimin fiha jasiya an turo min wani karatu na professor makari na saurare shi insha Allah ba mamaki gobe ko ji bazan zo zan daddanna za ku ji abubuwan da ya faɗa kuma insha Allah zan ba shi amsa a kansu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala da akwai abubuwan da ya murbe su a matsayin profesa da duniya take girmama shi a duniyar karatu to akwai ban mamaki ƙwarin gaskiyar gaske a ce wa'annan maganganun su fita a bakin shi ciki har da ayon wa akhari na minhum lamma yalhaqu bihim duk ya tura yake su shehu dan duk sun shiga cikin wa akari na minhum lamma yalhaqu bihi wa huwa al hakim sannan magana radiyallahu anhu wa radu anhu yi ilhakin su cewa wajen yadda ya halatta ga sahabbai su ma shehu tijjani ya halatta gare su ba wai yayi tafsiri bai ce eh su sahabbai idan an faɗi nasu ya kunshi abu biyu a lokaci ɗaya in na kira sahabi na ce radiyallahu anhu ina ba da labarin Allah ya yarda da shi tare da addu'a kuma Allah ya ƙara yarda da shi. Amma wanda ba sahabi ba idan na kira shi, in na ce shehu tijjani radiyallahu anhu lokacin ba ina faɗa wa duniya ba ne cewa Allah ya yarda da shi. La addu'a nake yi cewa Allah ya yarda da shi. To idan jumla ce wato insha'iyya iya addu'a kake kake Allah ya yarda da shehu tijjani ba wanda zai ma wannan inkari. amma ka zo ka ba mu labari ka ce ai kana faɗa ne da niyyar cewa Allah subhanahu wa ta'ala ma ya ma yadda da shi a tunan ne za mu ce muku kul hatu burhanakum in kuntum salihin sai kun kawo dalili ba haka kawai mutum zai zo magana insha Allah zan ƙara sauraron sa gobe zan zo insha Allah zan daddanna za ku ji maganganun da yi to shi yasa muke cewa yanzu sai dai manyan su fito ba dai waɗannan ba sau da kuma su fahimce mu mu ba muna yi ba ne don cin mutuncinsu ko zagi a wala ba mu da wata manufa sai muna so da mu da su a dawo a rayukan alkur'ani da sunna akan fahimtar mutanen kirkin farko a bauta ma Allah akai wannan shine Allah subhanahu wata'ala ya samu dace al'ashiratu na goma an nasiyahum Allah ta'ala Allah zai shayar da yan tijjaniya min haudihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga tafkin annabi yawmal qiyamah ranar alqiyama Allah zai shayar da su to ga cewa duk musulmi ma muna fatan Allah ya sa ya gangara tafkin alkausara ya sha ruwa amma keɓancewa a tafiti jami'a kaɗai to Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye alhadiya ta ashara na goma sha ɗaya an yi da Allah ta'ala Allah zai shigar da ‘yan tijjaniya ila aljannati zuwa ga aljanna bila hisabin wala iqabi babu hisabi babu uba fi awwal az-zumrati a cikin farkon tawaga al'ula na farko wanda za su fara shiga aljanna wannan fa shine rigiji kabji kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya dara mutanen duniya gida biyu ya ce wasiqan ladina taqaw a suratul zumar za a raka waɗanda suka ji tsoron Allah wanda kafin nan sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana ta wani fika fi suri za a yi busa a cikin ƙaho fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wanda ke sama da wanda ke ƙasa zai mutu sai wanda Allah ya so ba zai mutu ba Allah ya ce sun manufika fihi ukura sannan za a sake wata busa ta daban da an yi ta fa'idahun kiyamun yanzu sai kai ka ga alkiyama ta tashi Allah ya ce wa ashraqatil ardu ƙasa za ta haske بنور da hasken ubangijin ta su yan shi'a sun ce binur rabbiha shine hasken imami ba hasken Allah ba wa wudi alkitabu za a ajiye littafi na aikin bayi waji abin nabi na za a zo da annabawa wa shuhada wasu suka ce shaidu wanda za su ba da shaida a gaban Allah akan aikin da kowa yi wa qudiya bainahum bil haqqi za hukunci tsakanin mutane da gaskiya wa hum la yuzlamuna ba za a zalunci kowa ba Allah ya ce wa wafiyat kullu nafsin za a cika ma kowace rai ma amilat abin da ta aikata amma da waɗanda za su ba da shaida da ɗan adam ɗin da ya aikin Allah sai ya ce wa huwa a'lamu bima yaf'alun Allah ya fi sanin aikin da suka yi to daga nan sai Allah ta'ala ya dara mutanen duniya gida biyu sai ya ce wasiƙan ladina kafaru ila jahannama zuwa. za a raka waɗanda suka kafirta zuwa jahannama jama'a jama'a Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu hadda mu da su yan tijjani da Allah ka tsare mu Allah ka sa ba mu cikin wannan bangaren hatta idza ja'uha ko da za su riga su zo wajen wajen fuki hat abuwa ba an riga an buɗe kofofinta wa qala lahum khazanatuha mai tsaron wutar zai ce musu mala'ika alam ya'tukum rusulun minkum wai dan Allah ba a turo masu wa'azi a cikin ku ba yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hada suna muku gargadin cewa dama akwai wurin da zai zo za ku haɗu da Allah sai sun ba da amsa sun ce ƙalubala. eh gaskiya ne mun ji ana ta wa'azi a duniya maka ce ƙarya ne za ka shi ta abu kamar yadda muka sha faɗa yanzu in ina karatun nan ka ce ƙarya ne ai ba wata makaranta ake zuwa a je a koyi ta amma, kuma duk girman mutum ya yi magana kar ka dingina da bango ka ɗibi burabuskun ka kai ka ce ƙarya ne ka dafa ya ka shi kenan ai ba wahala ba ne a ciki sai sun ce ƙalubala amma walakin haƙƙat kalimatul azabi alal kafirin to daga nan ne Allah yake ƙila dukulu abuwa ba jahannam za a ce to ga kofofin jahannama nan ku shiga khalidi ne biya Allah ka kare mu za ku dawwama a ciki fa bi masu wal mutakabbiri kir da wajen zama na masu girman kai masuwa a nan wajen ismu makan wajen zama sannan masuwa ta ismu makan tun da daga fi'ilin sawa ne sawa sawa ne to sannan zai iya zama masuwa. اسم makan masawa اسم zaman masawa مصدر mimi sannan masawa اسم wato مكان duk zai iya ɗauka guda uku amma nan ismu sannan Allah ya sake dawowa ya ce wasiƙan lalina ta za a raka waɗanda suka ji tsoron Allah ta wannan ɓangaren Allah ka samu na ciki ku duba abin Allah ya ce bai ce za a raka waɗanda suke ‘yan tijjaniya ba ne ilal jannati zumar a'a alaƙar ka da shi in ka tafi lahira kana cikin masu takawa to wannan ƙa'ida na inna akramakum inda Allah atqakum shi ne aiki ila aljannati zuwa ga aljanna zumuran jama'a jama'a hatta idza ja'uha ko da za su zo bakin kofar aljanna wa futihat abwabuha an riga an buɗe kofofinta wa qala lahum khazanatuha masu tsaron aljanna shi yasa san malamin ya ke cewa wato in kaga dama ka kun hibban lirrahman aw kun bajidahu sai ce fa ridwan ridwan wa maliku maliku in kaga dama ka zama masoyin Allah in kaga dama ka zama makiyin Allah sai ce fa ridwan ridwan mai tsaron aljanna dama mala'ika ridwan ne wa maliku maliku mai tsaron wata kuma maliku shikenan to shine Allah yake cewa wa qala lahum khazanatuha mala'ikun da ke tsaron aljanna za su ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku kukan kun ji daɗi fadakuluha ku shige ta khalidina kuna masu dawama a cikin ta Allah ka sa mana shi to kun ga wannan zumara din da Allah yake za a gargada ta za a raka ta alaƙa dalili wallahi ma rashin arziki a lahira wanda lokacin da mala'iku za su faɗi wannan nabi bai wajen wajen haka ƴan ƙwamma in tijjaniya duk wanda suke sauraron mu ina roƙon Allah da mu da ku Allah ka sa san da za a faɗi wannan nabi muna wajen wallahi malashin arzikin lahira wanda aka faɗi wannan bai wajen ya sa matsala ma kada wani ya zo ya ruɗa ka ya nuna maka su sun fi ƙarfin wannan a'a ƙarya ne duk wanda ya ce zai baka aljanna a duniya idan ba Allah bane yi wahayi to ƙarya yake shi ma ba tashi ba ce aljanna akwai mai ita ba tashi ba ce da haka wa ƙalu za su ce alhamdulillahi allazi sadaqana wa alam wadiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaggata mana alƙawarin shi wa awrasana al ya gada da mu ƙasar aljanna na tabawwa min aljanna haythu nasha shi nan muna yawo a cikin ki duk inda muka ga dawa fa ni'ma ajrul amil ku duba da ke ku gani haka Allah da ce fa ni'ma ma dalla da ajrul amilin ladan masu aiki Allah ka sa muna cikin waɗanda za su wannan aikin Allah ya karba wannan shine a asaniyata ashara falala ta goma sha biyu ita tijjaniya an yaja alahumullahu ta'ala Allah zai sanya mustaqirrina matabbatar su fil jannati illiyina fil jannati a cikin aljanna fi illiyina a cikin daraja ta illiyin min jannatin firdausi a cikin aljanna ta firdausi wa jannati adnin sannan da kuma aljannar zaba za mu ga cewa da Allah ya faɗi dalilan da zai sa a gaji aljanna a suratul mu'min me ya faɗa ba ga sifofin ba da yace kad aflaha almu'minuna masu imani sun rabauta ai ba da tijjaniya yake za a kai su aljanna ke su ba su yace alladina hum fi salatihim khashi'una wa inna shike da khushu'i a cikin sallar su shine su samu natsuwa ta gabai sannan zuciyarsu ta halatto da Allah subhanahu wata'ala walladina hum anil lagwi mu'riduna wa inna suke kauce ma lagaw walladina hum lil zakati wa inda a wajen zakka fa'iduna suna bayar da ida walladina hum su ne wa'inda li furujihim hafizuna suke tsara farjin su ba sa zina Allah ya ce illa ala azwajihim sai ga matan su au ma malakat aymanuhum ko abin da damar su ta mallaka fa innahum ghayru malumin su ba ababan zargi bane sai ce fa man gawara wara a zalika duk wanda ina mu biyan sa ba ta wannan hanyar ba fa ulaika humul aduna wannan yana cikin yan ta'adda sai ce wallazina hum sune wa'inda wato li amanatihim ga amanar da ke tsakanin su ahadihim da alƙawarin su ra'una suna kiyayewa wallazina hum sune wa'inda ala salawatihim akan sallolin su yuhafizuna suna kiyayewa sai Allah ya ce ulaika humul warithuna wa'annan sune za su yi gado suwaye sai ce allazina yarithuna firdaus wa'anda za su gaji firdausi hum su dinnan fiha a cikin ta khaliduna za su dawwama a cikin ta Allah ka samu na ci da haka za su gaji aljanna firdausi kan illiyi da maga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya magana aljannan illiyin a cikin suratul mutaffifina Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa lokacin da yake maganan aljanna a wancan bangaren a suratul mutaffifina ai sai da yake kalla إن كتاب الفجار لفي سجين سيتي وما أدراك ما سجين كتاب مرقوب يشهده المقربون ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد عتيم إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمهجوبون ثم إنهم لسال الجهيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون sannan Allah sai ce kalla inna kitabal abrari a'a Allah ya ce littafin manya manyan bayan Allah da fi illihi wa ma adraka ma illuni sai ce kitabun marqu yashhaduhu al muqarrabun innal abrara lafi na'im ala al ara'ik yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yasquna min dhahiqin mahtum kitamuhum misqa fi zalika faliyatana na mutanafisu to a cikin wannan abin ne Allah ya faɗa to masu tsere da gwagwarmaya za su tashi su tsere da gwagwarmaya as-salisatu ashara falala ta goma sha uku annan nabiyyu yuhibbu man kana muhibban lahu annabi yana son duk wanda ke son shehu tijjani mafhum na magana in kana kin shehu tijjani to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai san ka الرابعة عشر فللا تقوم شاهد أن مهبه دول كيسن شيء تجاني لا يموت حتى يكون وليا بذاك موت بس كان مو وليا الله إن كان سن شيء تجاني قال أي أحمد التجاني شي شيء أحمد التجاني سن شرياتي أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم shugaban kasantattu ya bani labari cewa anna kulla man habbani. duk wanda ya so ni shehu tijjani fa huwa habibun lin nabi sallallahu alaihi wasallam to masoyin manzon Allah ne da wayannan abubuwan duk aka ruda mutane har ya zaman to shehu Tijjani an zo an jiggina masa abubuwan da ba tabbas wala ya mutu ba zai mutu ba hatta ya kuna waliyan siya siyadan wali kai sai to sai kaga an ce shine khatamul auliya'i gashi kuma nan ance ce a'a san sa ma kaɗai ya isa isa ka zama wani wannan wani irin kaga in khatam ne daga kan shi babu wani wali da zai ƙara zuwa ta bai kamata a sake samun wani wali ba bayan sa wa qala li sayyidul wujudi shugaban talikai wai ya faɗa wa shehu tijjani ya ce anta min al-aminin kai kana cikin amintattu Waman a ahabbaka duk wanda ya so ka min al-aminin shi yana cikin amintattu anta habibi kai masoyina ne wa man ahabbaka habibi wanda ya so ka masoyina ne wa kullu man akhadha wurdaka duk wanda ya karbi wurdinka wa huwa muharrarun minan nar an kinta shi daga wuta Waƙala wai annabi ya ƙara ce masa abishiru ku yi bishara inna kullu man kana fi mahabbatina duk wanda ya kasance a cikin son mamudin tijjaniya Ina an mata har ya mutu alaiha akan ita tijjaniyan yi wa asumin al'amini za a tashe shi cikin amintattu ala ayyi halakin kana kowane hali ka mutu inda kana son tijjaniya to a cikin amincin Allah za ka tashi Allah ya kiyaye yanzu na ga wani mutum yana nan ɗazannan suka ɗauko rahoton cewa ya ji ya ɗauko wata yarinya karuwa har nan ma irin ko mai sai da abinci ce ma ko tana da ɗan wani business ne ya ɗauko ta ya zo ya kwanta da ita ta ce kusan da ƙarfe biyar na asuba ya fara amfani da ita zuwa ƙarfe shida ko da aka buɗe jakarsa da ƙwayoyin magani nan da ya shasha don yi amfani da ita ta faɗa cewa kusan awa ɗaya akan tena amfani da ita ya sauka ta yana jin yunwa ta je ta nemo mai kaza da kaza da kaza ta tafi kafin ta je ta dawo ko da ta dawo ta taba mutum ta gabe mu ita ta ɗauka cewa ya yi lambu ne ko kade don kada ya biya ta kuɗin ta ta taba ta taba ta ga mutum ya ƙi tashi ta ɗauka ya yi bakare ne ta je ta taso mutane su ga wannan mutum ba saboda bai so ya biya ta kuɗin ki ya yi bakare ta yi ta iya tashi ya ƙi tashi ashe ba ta san cewa ya mutu ba ne kuma abin bakin ciki zai wahala ina ganin in ba musulmi ba ne don na ji ana magana cewa ana tambayata ka yi sallah kuma ba ya ba matashi haka mutane suke sai mutum ya ce zai yi tafiya sai je samu wani waje mufsidi mabannaci ya tura motarsa a hotel ya samu ɗaki ya kama Aita ta kawo masa 'yan mata yana ta buga matarsa waya ita kuma ya bar ta baiwar Allah a gida cewa ya yi tafiya kuma wani yana garin wallahi ya samu wani mutum din ya shigo tun da ba fita zai da motar sa abin da yake bukata za a kawo in mata wannan ta zo ta tafi wannan ta zo ta tafi wallahi inna fi zalika la aya a cikin wannan abun akwai aya Allah subhanahu wa ta'ala ka sami kikkiawan karshe Hashim ya gama zina bai yi sallar asuba ba dan ita ta ba da shaida bai yi sallah ba da janabar a jikinsa ko wanka bai ba yadda ta bai shi a kwanci kafin ta je ta dawo ka ta same shi a mutu hmm? kuma yanzu ya za a ce annaman mata ila an mata alaiha man kana fi mahabbatina ila an mata alaiha yub'athu min al a ala ayi halakin kana akan kowane hali ka kasance ga ko irin wannan halin ne da mutumin nan ya mutu inda kana son wannan ɗariƙa ta shehu tijjani a don haka suka faɗa ya ce abu shiru inna kulla man na fi mahabbatina ila an mata alaiha yuba'athu min al-amilina ala halin kana kowane hali ka mutu to za ka tashi cikin amincin Allah to sai shi ne yake cewa malan yalbas matuƙar baka sanya kwallatar amni wato tufafi na amincewa domin makarin lahi daga kamun Allah in baka sanya tufafi na amincewa kamun Allah ba to shikenan amma menene amfanin in ce maka kai da abin da kaga dama sannan daga bayan ce maka to amma fa da haka ka dinga taka dan ba shi Allah subhanahu wata'ala abin da ya faɗa kenan a Qur'ani yace afa aminu makarallahi wala amanu makarallahi illa al-umr ba wanda sai mutanen da suke fasiki wa qala sai yace wa amma man kana muhibban amma don mutumin da ya kasance yana son mu walam ya akudul wurda bai kama wuridin ɗarikar tijjaniya ba fala ya faru min duniya shi ma ba zai fita daga duniya ba hatta ya kuna waliyan min al-awliya sai ka dama wali da haka yanzu kai malam alimin kana san tijjaniya ko baka karbo wuridin ta ba kai ma malam yusuf kai ma malam nura haka to lallai ka tabbatar cewa zaka zama wali kafin ka bar duniya shi ne malam ya ce fallata ala akhir hadal ismi al to mu sanya wannan ya zama shine karshen ismi na farko tunda wannan falalar da muka faɗa ba tun daga na ɗaya har zuwa na goma sha hudun nan da malam ya faɗa tana da alaƙa fa da wanda ke san ita tijjaniyar ne fa bai shiga cikin ta ba wannan shara za mu shiga fi maktus sabihi ahalu tariqatihi abinda aka keɓance masu tariqa almutamassikuna bi azkarihi Waɗanda suka kama zikirin tariqa tijaniya jama'a falalan nan da muka faɗa tun daga na ɗaya har zuwa yanzu tana da alaƙa na fa da wanda ya shiga wanda shi ba kama wurin ɗarikar tijjani ne ba a'a yana son ɗarikar tijjaniya ne yana fata an fahimta a wanda man kana muhibban wa lam ya'khudh al-wurd fala yakhruju min ad-dunya hatta yakuna min al to tun daga falala ta ɗaya da muka faɗa idan mun dawo halka ta biyu zamu sake lissafowa daga falala ta ɗaya zuwa ta sha hudu to wannan tana da alaka da wanda ke son tijjaniya ne yana musu fatan alheri zai iya ciyar da su abinci shayar da su ya taimaka musu ba wai ya karɓi wuridin ba to wanda kuma ya karɓi wuridin yana da ƙarin sha hudun ne shi sannan yana da ƙarin wasu ashirin da nawa ashirin yana da ƙarin wasu ashirin da hudu ko ashirin da biyar wanda shi kuma ba wancan ba bai da alaƙa da waɗannan Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta nan Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantarta ko bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته